Hoto na goma sha biyu Mun ji wadda Adam da Hawa sun ka juya ma Allah baya, Allah ya kore su da aljannar tasa, amma Allah ya musu alkawalin ya ba wata hanya don su dawo kuma gare shi. Bayan sun juya ma Allah baya, Allah ya gwada hanyar da ya yi alkawali. Akwai wata budurwa wadda ake ce ma Maryama, tana da wani samari wanda ake ce ma Yusuf. ta yi ciki ba ta taɓa sanin Yusuf ba, ba ta taɓa kwana da kowane namiji ba, Allah daga sama ya aiko wani mala'ika, ya aiko ma Maryama da Yusuf mala'ika, don ya ce musu Maryama ta samu wani ɗa, Allah bai so a kashe wasu raguna. Yesu almasihu ya zo ya yi cetonmu, ya zo kuma ya biya ma Allah bukata.